yau sha shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da eh, miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani da kuma muna cikin tafsirin suratul isra kuma kamar yadda muka saba mukan fara da ansa kaɗan daga cikin tambayoyi kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara wannan yana cewa assalamu alaikum Allah yakan yi magana da wasu annabawa bayan annabi Musa wato tambaya ce yace Allah yakan yi magana da wasu annabawa bayan annabi Musa kamar yadda yace ya Musa ni ne Allah ubangijin halittu haka kuma ya ce ya ibrahim baka ba da gaskiya ba ne ya ce a'a sai dai zuciya ta tanatsu da haka ah, ya ce duk idan duk irin wannan magana ɗaya ce to ya kasance Allah ya yi magana da annabi ibrahim ma kamar yadda ya yi da annabi musa kenan to na farko cewa Allah ta'ala yana magana da annabawansa haka ne Allah yana magana da annabawansa bana kusan ma ai annabi ba zai zama annabi ba sai Allah ya magana da shi sai dai a hanyoyin da Allah ta'ala yake magana da annabawan ita ce ta bambanta wani Allah ta'ala yana magana da shi ta hanyar wahayi idan Allah ta'ala ya yi wahayi ya yi masa wahayi wannan magana ce da shi ya aiko masa mala'ika ya kawo masa saƙo wannan magana ce ya yi da shi hakanan zai iya magana da shi da sauti da harafi kamar yadda ahal sunna suke faɗa irin maganar da Allah ta'ala ya da annabi Musa Allah ta'ala yana cewa ma kana li basharin an yukallimahu إلا وحيا أو hijabin وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وبنجي تعالى كتوى ba za ta yi ga Allah ya magana da wani mutum ba makanan da basharin an yi kallimahu Allah illa wahyan sai ta hanyar wahayi wato Allah zai iya yin magana da wani ta hanyar wahayi wanda kun san cewa wahayin nan kala-kala ne akan iya yi wa annabi wahayi ta hanyar mafarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama aisha take cewa la yara wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda yayi mafarki to wannan mafarkin zai bayyana baro baro kamar yadda mukan ga safiya ko hasken safiya to haka nan Allah ta'ala yakan iya aiko da manzo yakan iya aiko da jibril aw yursila rasulan fayuhi ilayhi bi idnihi ma yasha aw min wara'i hijab ko Allah ya magana da shi ta bayan tsari ta bayan shamaki shine irin maganar da Allah ta'ala yayi da annabi Musa alaihi salam yayi magana da shi ya kusanto shi kamar yadda cewa qarrabnahu najiya mun matso da shi muka gana da shi ubangiji ta'ala ya kirawo shi ya gana da shi ya ji sauti ya ji murya ta ubangiji ya ji sauti da harafi wannan shine maganar da ake yi cewa annabi Musa kalimullah saboda haka Allah ta'ala ya yi eh, magana da annabi Ibrahim ta hanyar wahayi ba wai ta hanyar ya ji sauti ba ko ya ji abin nan ya ji murya kamar yadda annabi Musa ya ji saboda haka in ka ce annabi Ibrahim Allah ya magana da shi to haka dukkan annaba Allah ya magana da su amma maganar da ake yi cewa Allah ya yi da annabi Musa ita ce magana da sauti da harafi shi yasa Allah ta'ala ce ya zabo annabi Musa ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami sannan wannan yake cewa ina so a yi mun ƙarin bayani dangane da ƙasar mutum ne ya bar asalin garinsa ya koma wani gari da zama tsakaninsa da ainihin garinsa na asali sai dai ya zo ziyara kwana ɗaya zuwa biyu ko zuwa uku wani lokaci ma in ya je yakan yi sati ɗaya ko ya yi sati biyu to malam ya zai yi akan wannan matsala ana ba matsala ba ce me matsalar a ciki ya yi tsaura ya koma wani gari shikenan inda ya koma can ne garinsa nan idan ya zo a bako yake saboda haka zai yi kasaro a nan garin da shi ne garinsa na asali can kuma inda ya koma shi ne garinsa na yanzu sabon garin da ya koma da zama saboda haka babu batun kasaro kamar da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi a inda suka yi kaura daga makka suka dawo madina madina ta zama nan ne garinsu ko ka taba ji an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama kasar yake yi a madina annabi sallallahu alaihi wasallama a madina yana cika sallah shi da sahabbansa saboda nan yanzu ya zama shine garin su sun zo da niyyar zama can kuma da ya baro makka idan ya je kasar yake yi da haka akwai zuwan da ya yi lokacin da ya je fato makka kwanansa goma sha tara yana kasar don ya yi sallama aka ce a cin musa latakun fa ina kawon sufa ku cika sallar ko mu mutane ne matafiya saboda haka duk da cewa a can aka haife shi a can iyayensa suke a nan aka haife shi nan ya girma to amma tunda dai ya bar garin da zama to bai zama garinsa ba yanzu in ya zo sai ya cika wato sai ya cika sallah saboda haka in ka je ƙauyenku ko garin ku na asali kwana ɗaya biyu kwana uku sati ɗaya sati biyu za ka yi ƙasaru in ka dawo gida kuma inda kake zama shi kenan ka dawo gida ah, sannan yake cewa wai akwai wani hadisin da yake nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya taɓa haɗa sallah a halin da ba hadari ko tafiya haka kawai akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sayo Muslim da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada sallah a madina min ghairi khawfin wala matar ba dan yana jin wani tsoro ba ba kuma wani saboda ruwan sama ba an tambayi abdullahi dan abbas mai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nufi da haka yace arada an la yuharrija ummatahu yayi haka ne dan ya fitar da al'ummarsa daga cikin kunci wato idan akwai wani abin da zai jefa mutum cikin haraj wato cikin matsatsi cikin kunci cikin damuwa to wannan zai iya halatta masa hada salloli waɗanda ake hada su wato kamar azhar da la'asar kenan da kuma magriba da isha'i dama su ne ake hadawa ba a hada isha'i da asuba ko asubahi da azhar ana hada azhar da la'asar sannan a hada magrib da isha'i to duk abin da zai zama akwai haraj wato akwai takuruwa akwai matsatsi a cikinsa ga mutum to wannan yana halatta masa ya haɗa salloli saboda Allah ta'ala yana cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ubangiji ta'ala bai sanya muku kunci a addinin ku ba saboda haka duk abin da yake alharaj kamar yadda malamai suke cewa alharaju marfu an dauke ma wannan al'umma duk abin da yake haraji wato da za a kaddara cewa ga wasu likitoci za su shiga aikin tiyata aikin tiyata nan zai dauke su dogon lokaci za su shiga tun kafin azahar amma watakila har wajen magariba suna yi to ya halatta su haɗa sallolin azahar la'asar saboda ba zai yiwu ba ana cikin tiyata an fasa cikin mutum sai ya ce to likitoci za su je su yi sallah a bar cikinsa a fashe su. wannan akwai haraj to kaga irin wannan ya halatta su hada sallah kaga anan min gairi safarin wala matsarin wala khawfin ba ruwan sama ba tafiya ba tsoro ba komai duk da akwai wani irin tsoron na daban tsoron kada a bar wannan ya gangara saboda haka irin wannan inda zai faru sai a haɗa sallah ga wani da aka halatta wa macen da take jinin istihaba wato jinin larura cewa za ta iya hada sallah zahar da la'asar za ta iya hada sallah magrib da isha'i saboda zai zama mata da wahala dukkan sallah sai ta je ta yi tsarki ta yi alwala in ya zama da musamman a lokacin sanyi sai ta hada to wannan shine abin da hadisin yake nufi ba wai kawai yana nufin hadisin haka kawai ba wani dalili haka kawai shi yasa Abdullahi dan Abbas ya fassara ƙarshen ya fassara hadisin da aka ce me annabi yake nufi sai ya ce a rada Allah ya harrija ummatar Allah ya harrija ummatar ya yi haka ne don ya fitar da al'ummarsa daga cikin matsuwa da damuwa da takurwa kuma yake cewa 'yan bid'a suna kafa hujja da cewa lokacin hijira an tara annabi sallallahu alaihi wasallama da bandiri ana bugawa shine su ma suke bugawa a maulidi to menene gaskiyar wannan maganar hadisin cewa an tara annabi sallallahu alaihi wasallam ana dala albadru alaina min sadiyatil wada'i hadisi ne bai da asali Imam al-Ghazali ya kawo shi amma malaman hadisi sun ce bai da asali bai da tushe ba hadisi bane na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hakan bata faru ba ba haka ma ya faru ba babu wannan dala albadru din annabi dala albadru asira wanda yake cewa assalamu alaikum malam tambaya na wadda yake tambaya ta dai ya kamata ya ce ko tambaya na tambaya ta akan abin da ya kawo ni abin da ka kawo ni a cikin littafin ka mai suna nabiyur rahma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Khaibar an kawo masa naman akuya wanda akwai sammu a ciki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani sai ya ci kuma wani sahabinsa shi ma ya ci har ya mutu to malam ya ce abinda na sani a can shine idan mutum ya san wani abu da akwai cuta a ciki to bai halatta ya kusance shi ba to malam shi Eh, shine nake son ƙarin bayani to akwai kissar eh, a cikin nabiwar rahma na kawo ta daga hadisin muslim da kuma hadisin bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin haibar yahudawa sun yi kokarin su kashe shi inda suka kawo wata yahudiya ta gasa naman karfatar akuya ta kawo masa don saboda annabi sallallahu alaihi wa yana son ya ci naman karfatar akuya saboda ka ta kawo masa ta bashi har ya ci shi da wani sahabinsa ana ce da ce albara to daga baya shi wancan sahabin ya rasu kuma ya fahimci cewa akwai akwai akwai akwai dafi a ciki an sa samma a ciki amma maganar cewa a ciki na ce ya sani kuma ya ci a babu wannan gaskiya in a ciki ka karanta ni dai ban san na rubuta wannan ba cewa ya sani kuma ya ci ya ci sannan ya sani amma ya sani ya ci a babu wani akwai bambanci ko babu ya ci ya sani sannan kuma ya sani ya ci kai kana cewa ya sani kuma ya ci wanda ba haka ba ne akwai abin da na faɗa a ciki na cewa karfatar ta yi masa magana ya furzar amma wannan daga baya na fahimci ruwaya tana da rauni cewa ta yi magana magana cewa ta yi magana wato zira'i ya yi magana wannan ruwaya tana da rauni duk da ban jingina ta zuwa ga wani ga wani masdar ba saboda abin ya shahara cewa naman karfatar akuya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana to da a lokacin ya kamata in yi bincike in ƙara tabbatarwa na kawo ruwayoyi biyu sahihai babu magana cewa yi magana eh, annabi ya kira yahudawa ya musu tambaya ya tambayar farko suka yi masa karya tambaya ta farko suka yi masa ƙarya ya nuna ya fahimci su ta biyu suka ce to in ba mun yi maka ƙarya Allah zai tona mana asiri ya tambaye su kun sanya dafi a cikin dabban nan suka ce eh sun sanya saboda haka wannan magana cewa shi sahabin ya sani kuma ya ci wannan ba haka bane babu wannan a cikin a cikin ruwaya bismillah mala abubakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا wannan ayar ita ya kamata mu tashi amma akwai abin da mu dan karkare shi ba a ayar baya ulaika allazina yad'una ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu إن عذاب ربك كان محذورا الله تعالى ce ulaika allazina yad'una waɗannan da suke bautawa suke kiransu suna neman agajin su yabtaguna ila rabbihimul wasila su ba suna neman tsani ne zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu wane ne cikin su yafi kusa wa yarjuna rahmatahu kuma suna fatan samun rahamar Allah wa azaba azabahu kuma suna tsoron azabarsa inna azabar rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta tabbata abun tsoro Allah ta'ala yana gaya mana bayansa na kwarai mala'iku ko annabawa da sauran salihai duka ko cikin aljanu waɗanda suka musulunta a da ana bautar su dukkaninsu su ma bautar Allah suke su ma a gurin Allah suke nema ubangiji ta'ala ya sifanta su da sifofi guda uku yace duk suna da su sifa ta farko suna son Allah sifa ta biyu suna fata kyakkyawan fatan samun rahamar ubangiji sifa ta uku kuma suna jin tsoron ubangiji ina ubangiji ta'ala ya sifanta su da mahabba inda yace yabtaguna ila rabbihim wasila suna neman abin da zai ƙara kusanta su da Allah idan ba masoyi ba ba wanda zaka so kai ta neman abin da zai ƙara kusanta ka da shi neman kusanci da mutum ko neman kusanci da wani abu dalili ne da yake nuna so yake nuna soyayya saboda ka yabtaguna ila rabbihimul wasila ya nuna cewa suna san Allah saboda ka suna da muhabba ta ubangiji a cikin zuciyarsu sannan kuma ga arraja arraja'u min rahmatihi suna kikkiawan fatan samun rahamar ubangiji sannan sifa ta uku yakhafuna azabahu shine al-khawf min azabillah waɗannan sifofi guda uku al salasa su sune ainihin jigo na abinda bawa zai duguziri da shi yayin da yake kokarin haduwa da ubangijinsa yayin da yake kyakkyawan fatar haduwa da ubangijinsa to dole ya samu waɗannan abubuwa guda uku ya samu mahabba ta ubangiji sannan ya samu al war raja' ko arraja'u wal khawf <coughs> kamar yadda jiya a gurguje muka faɗa Abu Ali Ruzabari ɗaya daga cikin magabata yana cewa waɗannan sifofi guda biyu na arraja'u rajau da al-khawf kamar fifike suke ga tsuntsaye kamar fifiken tsuntsu ne fifiken tsuntsu guda biyu na dama da na hagu idan ya zama na fiffikensa guda biyu sun daidaita to sai ya samu tashi a cikin sararin samaniya cikin sauki cikin kwanciyar hankali ce amma in aka samu tawaya a ɗaya daga cikin waɗannan fukafukai to tashin nashi zai samu tawaya idan kuma aka rasa ɗaya ko aka rasa dubin to shi shikenan sai mutuwa kuma babu magana tashi sama tsuntsu kuma in ya rasa abin tashi sama to wannan ƙarshen ajalinsa ya zo to haka waɗannan sifofi suke tare da ɗan adam dole ne ya kasance mai soyayya ga ubangiji dole ne ya kasance mai kyakkyawan fata ga Allah yana fatan ya samu rahamar ubangiji yana fatan ya samu rahamar ubangiji kada ya fidda kauna kada ya fidda kauna la ta yasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa alqawmul kafirun kada ku fidda kauna daga daga rahamar ubangiji babu mai fitar da kauna daga rahamar ubangiji sai mutanen da suke kafirai wa man yaqnut min rahmati rabbih illa adh babu wanda yake fitar da wato tsammani daga samun rahmar ubangijinka daga samun rahmar ubangijinsa sai mutanen da suke batattu saboda haka shi dan adam ana buƙaci musulmi ana buƙatar ya zama mai kyakkyawan fata mai kyakkyawan fata ga ubangijinsa shi yasa Allah ta'ala yake cewa ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi abdi ma sha ina nan inda zatan bawa na yake gangane da ni irin zatan da bawa na yake mun a nan zai same ni don haka ya yi zaton abin da yake so ya yi zaton abin da yake so wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sai muslim yake cikin jami'ar tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gurin wani yaro shabun min quraish matashi ne ba quraishi ba da lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaifa tajiduka yaya kake jinka yake ce masa ina ji na arju rahmata rabbi wa akhafu azaba ina ji na ina fatan samun rahmar ubangiji kuma ina tsoron azabarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yajtami' la yajtami'an fi qalbi al-'abd illa a'tahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf nabi ce waɗannan sifofi guda biyu ba za su taɓa haɗuwa a cikin zuciyar bawa ba face sai Allah ya bashi abin da yake fatan samu ya kuma tsare shi daga abin da yake tsoro saboda haka ana son waɗannan sifofi su kasance tare da bawa ya zama yana da raja yana da kyakkyawan fata ga ubangijinsa fata arraja'u iri uku ne kyakkyawan fata iri uku ne akwai kyakkyawan fata da mutum yake yi bayan ya yi aiki na ƙwarai yana kyakkyawan fatan Allah ta'ala ya karɓi aikinsa ya masa sakayya wannan fata mai kyau ne akwai kyakkyawan fata da bawa yake yi yayin da yayi laifi ya tuba Allah ta'ala ya gafarta masa wannan ma fata ne mai kyau akwai fata na uku wanda shi baya da kyau mutum ya rika fatan samun rahamar Allah da kuma tsira daga azabarsa ba tare da yana aikin komai ba ko kuma tare da yana ayyuka miyagu na laifuffuka amma kuma yana fatan ubangiji ta'ala ya bashi aljanna ya kuma tsirar da shi daga wuta to wannan ba ba raja bane wannan ba a kiran shi raja wannan tamanni ne gurur ne fata ne abin guri ne kawai kuma rudakkan sa yake saboda haka ana so idan za ka yi fata ga ubangijin kai ya kasance akwai ayyuka na kwarai tare da kai kana ayyuka na kwarai kana aikin da'a kana aikin da'a sannan idan ka yi laifi kana tuba zuwa ga ubangiji kana neman Allah ta'ala ya yafe maka to anan ne fatan zai zama mai amfani kuma irin wannan ake so amma mutum ya zauna ya shantake baya ayyukan da'a kuma yana ayyukan laifi yana yi wa shedan biyayya kuma in an yi magana an faɗi aljanna ya ce Allah ma muna ciki to wannan yaudarar kansa yake Allah ta'ala ce laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi Allah ta'ala ce ba gurace guracen ku ne kuma ba na ahlul kitabu bane wanda duk zai aikata ba abu mara kyau to fa zai ga sakamakonsa saboda haka idan mutum zai zauna kawai fata yake ya ce Allah zai gafarta mana amma bai kama hanyar neman gafarar ba to wannan cutar da kansa yake Allah ta'ala na cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khudhuna 'arada hadha al-adna ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا أفلا تعقلون وبنجي تعالى يتي wasu bara gurbi bayan mutanen kwarai sun tafi sai wasu bara gurbi da suka biyo bayansu warisul kitab sun gaji littafi wato gada suka yi su dai sun tashi sun ga alkur'ani sun ga hadisai sun ga littafin malamai ga su a gabansu amma ba wai dai ma suka yi ba ba kuma abin da ya dada su da kasa ba gado ne ne wani sun kitab ku zo na arada hadha al-adna sun wato mayar da hankalinsu akan sha'anin duniya shi da arada hadha al-adna harkar duniya ce kawai a gabansu wa yaquluna sayughfaru lana da an taba su sai su ce Allah zai gafarta mana to kaga Allah ta'ala sai ya kawo wannan sifa a cikin sifar miyagun mutane khalfun miyagun mutane ba mutane na kwarai ba saboda haka arraja la yakunu illa ma al-amal salih aw ma at-taubati inda dhanbi ba a samun raja sai tare da ayyuka na kwarai mutum yayi fatan samun kyakkyawan sakamako ko kuma yayi laifi yayi fatan Allah ta'ala ya karbi abin nan dinsa wannan shine arraja da malamai suke cewa dole ne a same shi a cikin zuciyar mumini hakanan alkhawfu min Allah tsoro ya zama a tsoron ubangiji idan ya zama na mala'iku duk da yadda suke wa Allah da'a da yadda suke wa Allah biyayya sun kasance masu tsananin tsoro ga ubangijinsu kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta su walillahi yasjudu man ma fi samawati ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu hum la yastakbirun sayakhafuna ya min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun umaru ubangiji ta'ala ya ce da mala'iku wanda su ma suna sujjada ga Allah sai ce wahum la yastakbiruna kuma ba sa girman kai ya khafo na min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu daga samansu wa yaf'aluna ma yu'marun umaru suna aikata abinda aka umarce su ubangiji ta'ala ya sifanta su kuma a nan, a wannan ayar gashi ubangiji Ala ya sifanta salihan bayi da cewa suna jin tsoron Allah saboda haka tsoron Allah wani abu ne da dole ne ya kasance a cikin zuciyar bawa domin tsoron Allah alama ce ta cewa bawa yana halarto da girman ubangiji yana jin girmansa a cikin zuciyarsa don haka yana tsoron azabarsa yana tsoron azabarsa malamai suka ce da arraja da alkhawfu duk abubuwa ne waɗanda suke masu tafiya tare da juna idan za a samu raja to akwai khawfu a ciki in za a samu khawfu to akwai raja'i a ciki to amma ubangiji ta'ala yakan ambace su su su biyu dan kada a rinjayar da wani janibi akan akan ɗaya janibin ubangiji ta'ala yakan sifanta bayinsa da waɗannan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wannan annabawa ne Allah ta'ala ya sifanta da wannan Inna innahum kanu sari'una fil khairat sun kasance suna gaggawa wajen aikin alkhairi wa yad'unana raghaban suna ne suna roƙon suna bauta mana tare da kwaɗayi shine raja din shine fata wa rahaban da kuma tsoro wa kanu lana khashi'ina sun kasance masu khushu'i ne masu ƙanƙantar da kansu ne a gabanmu hakanan Allah ta'ala ya sifanta bayansa na ƙwarai muminai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka biyo bayan su bisa tafarki na ƙwarai ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ubangiji ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i wato jikunan su suna nisa daga guraren kwanciya wato suna barin guraren kwanciyarsu suna barin shimfiɗinsu masu laushi su tsaya su ta bautar Allah suna bauta mana khaufan wa tama'a suna tsoro suna kuma wato kwaɗayi wato suka haɗa duka abubuwan biyu suka haɗa abubuwan biyu tsoro da kwaɗayi to kaga wannan ita ce sifa ta mumini ar-raja'u wal khawf ba a so ka jirin jahil da janibin raja ya zamana kai kawai fata kake amma baka tsoro ko ya zamana tsoron ba yawa ko ya kasance tsoron kawai kake yi amma baka fata duka ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda biyu ba a so su rinjaya a zamana akwai wannan akwai wannan kana tsoro kana fata kana fata kana tsoro to in aka samu waɗannan guda biyu sai su zama sun zama rika maka wato caji a kan ayyuka na kwarai da kuma nisantar ayyuka marasa kyau shi arraja zai caza ka kai aiki na kwarai shi kuma alkhawf zai tsoratar da kai ya razanar da kai ka guji ayyuka munana waɗanda kuma waɗannan abubuwa yin aiki na kwarai da gujewa aiki mummuna shine sanadiyar shiga aljanna za ka yi aiki kyakkyawa za ka bar aiki mummuna to ka cancanci shiga aljanna to kaga wannan ya ci karo da aƙidar wasu waɗanda suke ganin su saboda tsananin san Allah ba ma sa tsoronsa ba sa tsoron azabarsa ba kuma sa kwaɗayin aljannarsa wannan ba aƙida ce ta annabawa ba ba aqida ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba aqida ce da Allah ta'ala ya tarbiyanci mu'minai akan ta ba kamar yadda duk kuka ji nasoshi na alqur'ani wanda suke nuna waɗannan abubuwa dole su kasance to amma a ce wai ka bauta wa Allah kawai muhabbatan kawai saboda tsananin so ba wai dan kana jin tsoron sa ba ba wai dan kana fatan samun sa ba wai in kai haka to kai shirka ba in ka zama na dan ka samu rahama sa kake yi to kenan ba dan Allah kake yi ba kenan ba dan shi kake yi ba kai shayi shi ne dan ya sa ka aljanna to saboda haka ka ma yi shirka su haka su sukan ce suna bautawa Allah ba sa tsoron rahama shi ba kuma sa ba sa fatan rahama shi ba kuma sa tsoron azabarsa har ma wani yake cewa amma ana فما عبدته خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كالأجير السوء بل عبدته خوفا بل عبدته حبا له وشوقا إليه yace wai shi baya bautar Allah saboda wai yana tsoron wutarsa ba tsoro bane yasa shi yake bauta ba kuma kwaɗayin aljanna ce yasa yake bautar ba wai in yi haka ya zama kal ajirus su'i ya zama kamar wato mummuna wato mugun lebara kenan wanda zai yi wa mutum aiki ba dan yana son mutum ba sai dan abin da zai bashi to shi ba zai zama tsakanin shi da Allah haka yake yi ba ya zama yana bautar yana bautar Allah dan abin da Allah zai bashi ko dan yana tsoron abin da zai hana shi yace shi ya bauta wa Allah ne hubban lahu wa shauqan ilaihi saboda kawai yana son Allah yana shauƙinsa. sa to irin waɗannan a gaskiya aƙida ce wacce take ta saba wa aƙida ta magabata wani daga cikinsu ma yana cewa lau khatara ala bali anna al-jahima bi niraniha wa sa'iriha tahriqu minni sha'ra la kuntu mushrikan yace wai da ya taba ma tunani ya taba darsuwa a zuciyarsa cewa jahannama da wutarta da yadda take ruruwa za ta ƙona gashi silin gashi ɗaya na jikinsa to da shi sai zama ma mushrikin wai da ma si ba zai ma zama mu'minin ba sai ma zama mushrikin da a ce ya taɓa tunanin tsoron kada wuta ta ƙona gashi ɗaya silin gashi a jikinsa to da ba zai ma sai ya zama mushriki ballantana har yayi tunanin wai ya ji tsoron za ta ƙona shi gaba ɗaya wani daga cikinsu yake cewa inna lillahi ibadan law bazaqu ala jahannama la asfa'uha kaga wannan izgili ne cewa wai Allah yana da wasu bayi da za su tofa ya da za su tofa yawunsa a jahannama sai su sai su kashe ta sai su bice ta wato tofa tofa wa jahannama kawai za su yawo sai ta mutu saboda ka kaga shikenan ba ba zai ji tsoronta ba tunda wanda zai kashe ta da yawunsa me zai ji tsoro kaga ba abin da zai ji tsoro shibili na ɗaya daga cikinsu ya ji mai karatu yana karanta faɗar Allah ta laksa ufi hawa tukan limo da Allah ya ce wa ‘yan wuta ku rufe mana baki kan ku sake magana sai ya ce ya laita ni kuntu wahidan hu wai ina ma yana cikinsu shi a faɗi haka a gaba zai magana ba Allah ya sauke to ire-iren wannan a rika ganin wani mukami ne wato na cancan koli idan mutum ya kai shi shi ne ma ya kai ya zama cikakken wali hakika wannan babban kuskure ne annabin Allah annabin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya kai shi matsayi akwai wanda ya kai shi sanin Allah amma shi ne yake cewa inni la akhshakum billahi inni la a'lamakum billahi wa akhshakum bih na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron sa annabi shi da kansa shi na fi ku sanin kuma na fi ku tsoron sa shi kansa ya tabbatar wa da kansa kashiya cewa shi mai tsoron Allah idan annabi Ibrahim khalilur rahman yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm al yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin yace shi Allah yake fata yake kwaɗayin ya gafarta masa kuskurensa ranar gobe kiyama ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da lafiyar zuciya yake addu'a Allah ya sa shi cikin ‘yan aljanna waje an nemin warasati jannatin na'i Allah ka sa ni cikin magada wanda za su gaji aljannan ni'ima annabi ibrahim khalilur rahman lokacin da mu'az ya tsawaita sallah wani daga cikin masallata ya kasa haƙuri ya je ya yi sallarsa shi kaɗai ya je ya kuma yi ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa gashi mu'az ibn jabal ya ja su sallah kuma yana jan doguwar sura bakara yake ja da sauki shi kuma yana da ɗan matsalolinsa ya bar tumakansa na kiwo saboda haka da ya je ya yi sallarsa ya tafi gurin harkarsa aka ce ai munafiki ne ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gafa abin da ya faru annabi ya kira mu'azu ya eh, masa fada ya eh, masa fada har shi wannan mutum yake cewa ni dai ma uhsinu dandana taka wa dandana ta mu'az bayan ya gaya wa annabi yadda yake sallah yake cewa sai dai na ga yadda kuke motsa baki kuna yan wani gunaguni ni ban san me kuke cewa ba ce to kai me kake cewa yace shine yana roƙon aljanna annabi yace haula hanu damdinu mu ma akan wannan dai kaga motsa bakin da muka kan aljanna ne mu ma maganar aljanna ce muke nema a kuma kubutar da mu daga wuta haula hanu dandin to idan annabi da annabi ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallama duk suna magana akan Allah ya ba su aljanna ku fitar da su daga wuta wani kuma ya je ya ce shi shi zai iya tofa mata yawo mata mutu kuma a ɗau wannan shine walittaka alal haƙiƙa wannan kuskure saboda haka Allah ta'ala ya sifanta su da cewa wayar juna rahmatahu wa yakhafuna azabahu shi inna rabbi rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar a guje mata ne sannan Allah ya ce wa in min qaryatin wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadida كان ذلك في الكتاب مسطورا Allah ta'ala ce wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadida kana zalika fil kitabi masdura wa in min qaryatin babu wata alqarya illa nahnu muhlikuha face mu masu halakar da ita ne qabla yawm al-qiyamah qabla ranar alkiyama qiyama aw ko mu ne masu mata azaba azaban shadida azaba mai tsanani kana zalika fil kitabi masdura wannan ya tabbata rubutaccen abu ne a cikin littafin littafin lauhul mahfuz wato Allah ta'ala yana ba da labarin cewa komai da ka gani ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta shi ya kaddara shi al'ummar da zai azabta ubangiji ta'ala ya san su al'ummomin da zai halaka ubangiji ta'ala ya san su ce babu wata alƙarya illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati babu wata alƙarya face mu ne masu halaka su mu halaka su ko mu azabta su azaba mai raɗaɗi malamai suka ce anan alƙarya duk da ba a faɗi sifarta ba amma wasu ayoyi sun faɗi sifofin wannan alƙarya alƙarya ce wacce take azzalima wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin muslihun ubangiji ta ya ce ubangijin ka ba zai haraka alƙarya bisa zalunci ba alhalin mutanen cikinta suna masu kyautatawa suna masu gyarawa wato matukar akwai islahi akwai gyara sun gyara kuma suna kokarin gyara ubangiji ba zai halaka su ba zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun ubangiji ta'ala ce ubangijin ka ba zai halaka wata alƙarya ba da zalunci kawai alhalin mutanenta suna cikin gafala wato ubangiji ta'ala baya halaka wata alƙarya sai idan ta yi zalunci yayin da ta yi zalunci ta saba wa ubangiji to a lokacin ne ubangiji zai sa ta ɗanɗani hudatta wa ma zalamnahum walakin anfusahum walakin zalamu anfusahum kamar yadda Allah ta'ala ya ce ba mu zalunce su ba su ne suka zalunci kansu saboda ka ubangiji ta'ala yana halaka alƙaryar da ta kasance alƙarya ce azzalima wacce take cutar kanta kamar yadda ubangiji ta'ala ce fa zaqat wa bala amriha wa kana akibatu amriha qusra suka dandani ƙarshen al'amarin su ƙarshen kafircin su kuma ƙarshen al'amarin su ya kasance asara ce ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa Allah ta'ala ya halaka al'ummomi da dama da suka gabaci wannan al'umma ya halaka mutanen annabi nuh ya halaka mutanen annabi hud ya halaka mutanen annabi annabi salih ya halaka mutanen annabi lut ya halaka mutanen annabi shu'aib ubangiji duk ya halaka waɗannan al'ummomi ya halaka fir'auna da mabiyansa ba don komai ba saboda zaluncinsu to duka wata al'umma da za ta zama azzalima ubangiji mai halaka ta ne in bai halaka ta ba to zai iya yi mata azaba azaba mai tsanani ubangiji ta'ala wannan al'umma yayi alƙawarin ba zai halaka ta ba halakawa ta cizgewa a cizge tushen al'ummar gaba ɗaya zama babu ita azabul isti'sal ubangiji ta'ala ba zai yi ma wannan al'umma wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ubangiji ta'ala yayi wan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin wannan al'umma ba zai azabta ta ba azabtawa ta cizgewa gaba daya a tumbiki asalinta duka ya zama na babu ita amma ubangiji ta'ala zai iya jarrabarta da bala'i iri-iri da fitintunu da tashin tashina a duk lokacin da ta saba da Allah shi yasa mu ga a tarihin wannan al'umma akwai lokuta da dama da Allah ta'ala ya jarrabe ta ba kuma don wani abu ba saboda sun yi nisa daga koyarwar da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita yayi musu suna yin nisa da wannan koyarwa ubangiji ta Allah sai ya kama su da wannan sai sa lokacin da aka kashe sayyidina Uthman Hafsa matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin sayyidina Umar lokacin tana Makka da aka gaya mata ai an kashe sayyidina Uthman tace a mayar da ita Makka ba za ta je ba za ta koma Madina ba وضرب الله مثلا قرية تكرم تونا آية قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ba tana nufin wannan ayar ta sauka a dalilin wannan ba tana nufin ai misali ne ubangiji ya bayar saboda duk sanda aka samu wani abu na laifi to ubangiji ta'ala na iya kama wannan alƙaryar kuma in ka kula bayan wannan bayan kashe sayyidina Usman Madina bata zauna lafiya ba ka duba waqatul harra irin yadda aka zo aka yi kisan kiyashi aka kashe manyan mutane aka kashe bayan Allah ubangiji ta ala jarrabe su na haka aka yi ta guduwa ana barin Madina shi kansa na Ali bayan an zabe shi a matsayin khalifa bai zauna a Madina ba tattare nashe nashe ya koma Kufa to ubangiji ta'ala idan ya yi wa Madina wannan akwai inda ba zai yi wa wannan ba babu inda Allah ta'ala ba zai iya jarrabar al'ummar garin ba idan har suka kaucewa hanyar Allah wani ta'ala zai iya jarraba su kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan madina amma da yake sun bar an samu waɗanda suka saba masa suka bar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ta'ala ya jarrabe su to kaga kabarin wani ko samuwar wani waliyi ko wani babban mutum ko wani da ake zaton shi ya isa a gari ba zai hana Allah ya jarrabu garin ba idan har an madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata wannan haka Allah ta'ala yake ta jarrabar al'umma abu a lokuta daban-daban a gurare daban-daban ubangiji ta'ala idan suka dawo suka rike addinin su sai ba su daukaka sai ba su nasara da zarar kuma suka bar addinin sai ubangiji ta'ala kuma ya kawo waɗanda za su ta gana musu azaba Allah ka kiyashe mu Allah ce wa mana ana وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون babu abinda ya hana mu aiko da ayoyi su ne mu'ujizoji illa an kazzaba bi hal awwalun sai dan mutanen farko sun ƙaryata wa ataina samudan naqata mubsiratan kuma mun bawa samudawa mu'jizar taguwa mubsiratan wacce take karara a fili a bayyane fa zalamu biha amma sai suka sai suka yi zalunci da ita wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa kuma ba ma aiko da ayoyi sai dan tsoratarwa wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito yana kira zuwa ga abauta wa Allah shi kadai yana cewa annabi ne shi Allah ya aiko shi ya ai bashi alqur'ani kuma ya bashi umarnin ya gaya mu kowa da kowa ya bauta wa Allah shi kadai a lokacin quraishawa sun yi tabbin sa cewa sai ya nuna musu wata aya wani dalili wata mu'jiza a fili da za su gani kamar yadda sauran annabawa suka zo da mu'jiza ce shi ma sai ya nuna tashi in ba haka ba to ba za su yadda da shi ba to shi kuma Allah ta'ala a bisa yadda sunnarsa kauniya ta gudana dukkan annabawan da suka gabata waɗanda ya ba su mu'ujizozi a fili ƙarara al'ummominsa suka bijire suka kibin wannan annabi Allah ta'ala bai basu ba Allah ya halaka su to shi kuma baya son ya halaka wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama nabiyur rahman bai zaba ma wannan al'umma ta mutu ba ta halaka gaba daya shi yasa ibnu abbas ya ruwaito cewa mutanen makka sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sun neme shi da ya mayar da dutsen safa zinari wato ya mai da dutsen safa duk wanda ya je abin da ya san dutsen safa duk da dai an gwagwaye shi yanzu an mai da shi abin nan to ya bai da shi zinari gwalagwalai sannan wa an yunahi aljibala anhum sannan ya baje duwar watsu da suke makka gaba daya har su samu su zama su ma suna shuke-shuke a makka to shine sai Allah ta'ala ya aiko masa mala'ika yana gaya masa in shi ita an ta'anniya bihim in ka ga dama ka jinkirta musu wato kada a bayar da wannan mu'jizar da suke bukata wa in shi ta an yatiyahum allazi sa'alu in kuma kana ganin kana so a nuna musu abin da suka roƙa fa in kafaru halaku in suka kafirce kuma su halaka kama ahlak kama ahlaktu man kana qablahum min al kamar yadda na halaka waɗanda suka gabace su cikin al'ummomi sai manzo Allah ya ce la bal ista'ni bi asta'ni bihim sai a zan jinkirta musu a jinkirta musu kar a bayar ba dan wannan ba da Allah ta'ala sai ya mayar da dutsen faɗin ya zama zinari ko a je kwasa sai ya baje musu duwar wasu makka su zama gonaki su yi ta shuka ya tashi daga wadin zizar zizar'in ya zama wadin in. da Allah ya yi haka to fa in suka ci gaba da kafircewa kuma Allah ya sani ba za su yi imani don an yi wannan ba ba sun nemi wata ya tsage ba kuma ya tsage amma daga ƙarshe suka ce sihiri ne to yadda suka nemi wata ya tsage ya tsage kowa ya gani na nesa ma wanda ba a cikin garin makka ba yake dan bayan abin ya faru suna zaton ma wai ko sihirce musu ido yayi bayan abin ya faru waɗanda suke wajen makka da suka shigo sun tambaye su suka ce eh mu ba mun gani abin ya ba mu mamaki amma wannan bai sa sun yi imani ba to haka nan da wannan mata faru ba za su yi imanin ba shi kuma Allah ta'ala ya riga ya gudanar da sunnarsa duk sanda ya bayar da wata aya baro baro irin wannan aka yin imani to halaka halakarwa yake to shi yasa sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zamantowarsa nabiyur rahma sai ya zamana bai roƙi hakan ba sai ya ce a a jinkirta musu a kyale su to shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa ma mana'ana an nursila bil ayati babu abinda ya hana mu mu aiko da ayoyi illa an kazzaba bihal da sai dan na farko da aka aiko musu ayoyin nan sun karyata su ma waɗannan Allah ta'ala ya sani in an aiko din karyatawa za su yi haka kuma sunnar Allah ta riga ta gudana duk sanda al'umma ta karyata ayoyin da Allah ya bawa annabinta to kuma karshen ta halaka ce ta har abada yace wa ataina samudan naqata mubsiratan mun bawa samudawa aya mu'jiza ta annaka mubsiratan wato abin taguwa wacce ke a fili karara da suka nemi a basu a fito musu da da taguwa daga wani dutse da suka nuna suka ce su daga wannan dutsen suke so su ga ya haifi taguwa taguwar ta fito kuma suka ganta amma fa zalamu biha sai suka sai suka zalunci kansu da ita ko zalamu biha suka zalunce ta fa aqaruha suka soke ta kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana fa nada sahibahu fa ta'afa wa aqar suka kirawo wanda yake shaqiyin cikin su idin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها suka kirawo wanda yake shakiyin cikin su ya zabura shine Allah ce idan idzin ba'asa ashqaha mafi matsiyacin cikinsu ya zabura ya je ya abin nan manzo ya ce musu na fatan layi ku kiyaye taguwar Allah ku kiyaye abin shanta fa kazzabo suka ce ƙarya yake ku kashe ta kawai ya za a ce an raba mana wani shan abin nan lokacin ibar ruwa ita kwanan daban ita masu ma nasu daban kawai ga ta dabba kawai a kashe ta fa kazzabu fa aqruha fa damdama alaihim rabbuhum kuma karshe ubangijin sai ya kwatsa da su saboda zunubin su fasawaha ya daidaita garin da kasa kuma ya daidaita kowa da kowa a cikin azabar wala ya fabu kuma Allah ta'ala baya tsoron abin da zai biyo baya ba abin yake tsoro cewa ko wani abu zai faru tunda ya halaka su ba abin ya faru kuma to haka ubangiji ta'ala inda ya yi hakan hakan zai yi su ma yadda aka ce ma waɗancan dari kun salasa ta ayyam ku zauna an ba ku ku ji daɗi kwana uku ƙarshe za ku ga wa'adun ghairu makzu za ku ga alkawarin Allah wanda ba zai zama ƙarya ba to Allah ta'ala ya ambaci wato samudawa bai kawo misalin wani annabi sai samudawa saboda shi ne yake kusa da su saboda abin a cikin hijja a cikin abin da suke tsakanin tsakanin sham da har yanzu in ka je abin nan in ka je Saudiya har yanzu akwai wuraren da abin nan suke kawai saboda haka su suke kusa da hanyar hanyar Larabawa zuwa sha suna wucewa suna ga gidansu suna ga gidaddajin su a wani guri da ake kira al'ula ko a ce Hijr Salih har yanzu gurin yana nan in kana so in ka je Saudiya ma za ka iya zuwa ka ziyarci gurin saboda haka ubangiji ya faɗi wannan saboda kusanci da suke da wannan to da ƙarshe Ah, akwai ah, ah, faɗakarwa ko in ce jan hankali ga 'yan uwa bisa ga katin abin da national id card da ake yi kashin 'yan ƙasa ɗin nan da yawa gaskiya mutane ba su damu ba kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske ba a san me ake kullawa a ƙarƙashinsa ba kulle-kullen kun san suna da yawa saboda haka ya kamata mutane a yi ƙoƙari a daure a je abu layi a yi naci duk da cewa ga sha'an ko ina za ka ga an kawo guri kwaɗa duk yawan gari ka duba duk yawan kano guri ɗaya ne saboda haka mu je mu yi naci duk layin da za mu yi naci mu karɓa mu ga kuma abin da zai biyo baya Allah sa a dace wa ma nursilu bil ayati illa taqwifa kuma ba ma aiko da wata aya sai dan tsoratarwa gaba ce wace akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ubangiji ta'ala yake sanya aya ta ainihin irin irin abin kusufin rana da kusufin wata annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ta'ala yana yin wannan domin ya tsoratar da bayansa ne Allah ta'ala ka samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh